الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في إحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله زام شكرا لك عند مكفية زام تاشي آية 64 cikin surar an kabu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نعم كما دين المكفارة مدنة فرقو wajen gabatarwa lallai ne muna cikin lokaci yanzu na mu imani da Allah mu ƙara bin Allah yadda ya kamata wato lokaci na kiyayewa irin laifuka da muke mai kokarin mu rage sannan kuma mu tuba mu Allah har ma kawo magana istighfari a ta istighfari saboda magana Allah ta baraka wa ta'ala cewa in ana istighfari din nan to Allah ya yi alƙawarin ba zai mana azaba ba ah, da wannan ah, za mu kokari mu ga cewa muna ƙara faɗakar da al'umma don a mai da hankali kan ilimi neman ilimi a kokari a ta yi rashin ilimi din nan asara ne allah shi ya mu wa ma hazi na ya ci duniya allah ya ce rayuwar duniya ba ta kasance ba illa lahawun wala'ib allah ya ji kan mala abubakar mamadu gumi yana cewa lahawun wangi wala inda wasa to me mulki da lahau da laik wato duwata ne wa man qurb amma kusanta zuwa ga Allah a cikin wannan magana da ake wa min hijira a wato shine kamar hijira daga makka zuwa madina a wancan lokaci kamin umuri al-akhirah ya daga cikin al'amuran lahira li zuhuri samartuwa fiya domin sakamakon na can lahira wa inna daru akhirata lalle gidan lahira gidan lahira lahira rayuwa shine rayuwa wannan rayuwa rayuwa dawwamamma da rayuwa dawwamamma ta har abadan abad wato duk wanda ya bi muka tsaya akan qur'ani da hadisi aka bi Allah wallahi wanda ya yi wa wani rayuwa shine rayuwa ta har abada Allah ya shirya da mu eh, laukanu ya lamu na zalika da sun san wancan ma tsaro duniya da ba zaɓi duniya a kan lahira ba bidar ke hijira wato kun ga nan ma duk kai da barin hijira wato duk Allah abin da ya umarni da shi dole a tsaya a bi in ba a ruba shi kenan an sa ma Allah kuma kina na iya zuwa kafiri Allah shi kiyaye mu na'am فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك wato idan suka hau jirgin ruwa suwaye mutane baki ɗaya an ɗabi ga ɗabi'ar mutane an hau jirgin ruwa da kalo mukhatirin wa wato wanda yake akwai hadari akwai tsoro to a hai aka samu wani kuskure da'awullah za su na kiran Allah istighathu bi da'awati wahada za su nemi ya Allah ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu da addu'o'i da waye waye su eh, da sauransu kafiran da musulmin baki daya na da dinan suna tsarkake wannan wato addini ga Allah me addini ga Allah addu'a wato addu'a li'anna du'a al-istighatha ibada domin neman taimakon Allah ga barin halaka ibada ce ai la yad'una ma'ahu ghayru ba kiran wani tare da Allah sai Allah kawai li'annahu fi shiddatin la yakshifuha illa illa huwa annahu domin suna cikin wani tsanani ba mai kwaranya wannan sai dai shi Allah din falamma najahum falamma najahum ila albarri yayin da muka hayar da su muka tsaitar da su zuwa kan tudu izahum na bihi sai su koma suna shirka da Allah istiqlalan kai tsaye ma ba ma sai ba ana ma a shirka da Allah ba ya kuma ma shirka kai tsaye kawai ka dawo da mushrikin na bi asnami kamar yadda mushrikai ke kiran gumakansu suna bauta masu aw bil ko kuma idafa ka da wajen juhalul muslimin na lissabihin kamar kiran jahilan musulmi jahilai musulmi yadda suke kiran salihai wa yastaji su nabiyin suna neman taimakon su kun ga irin wannan yadda ake da ko dai kai an dai ko abin da yawa jahilan da kuma sun fi jahilan kwanaki Allah ya tsare mu a domin kun ga da wancan kafirai Allah kawai suke kira wani suke a wancan lokacin da ake magana sai sun haye sannan su kuma su bauta mu gunki to mu kuma namu da aka ci gaba daga kuma musulmi ne amma kuma sai a yi kira malam wane ko alhaji wane ko kuma mai kama da shi amma dai ba a cewa alhaji ba a cewa malam ko sai dai wani ai eh, kamar dai yadda muka sani da da da kwanakin baya ana in mutum ya tuntube ya ce shehu tijjani in ya shiga wani matsala ya ce ya shehu tijjani ka zo ka cece ni ko ya sidi abdulkadir haka da ake yada kaga dole ne ana kira musu wasu bayan allah ne a cikin musulmi wanda aka sani a da musulunci to wannan kun abin ya kai inda ya kai allah shi kiyaye mu liyakfuru liyakfuru bima wa liyatamatta'u فسوف يعلمون يكفروا بما آتيناهم سنا yin wannan kawai dan kafir cewa ga abin da muka ba su na ni'ima Wani ya tamatau dan kuma su ji daɗi bi amalin da wannan aiki su. Allah ya tsare ai wannan amrun tahdidun fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani a aqibatu zalika karshen wannan duk wanda ya ba Allah ya koma kiran wani a wajen neman taimako irin wannan to lallai shi ya halaka karshen shi ya shiga azaba Allah أولم يروا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخفف الناس ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون نعم أولم يروا شباك جميع أي أعلم بسني أن الذين امتنعوا من الهجرة وإن من ذكي ين هجرة بايا الله يا suka شرط yin hijira bayan Allah ya ce ba su gani ba mu muka sanya baladahun makka baladahun garin su maka haramun ya zama harami wato an aminta da shi aminan ce wai suka nasu na gefen wannan makka ana ta wato lokacin laraba suna yaƙi da junansu kafirai ne wannan kama wannan wani ya buge wannan to amma zo wannan buge-bugen da ake da kame-kame da suke yi a gefen su ake yi ana kama wasu a kashe katilan wasabiyan duna ahali amma ban da wanda ke cikin makka ba su ganin wannan mun yi masu wannan fallar da ji alawa wanda ya sanya makka ta zama harami ya ji alawa haraman shi kuma zai iya sanya su zama harami su ma sai amnin wajen aminci haiku ma zabo duk inda suka tafi za su zauna cikin aminci wato wanda ya bi Allah ya yi hijira don Allah duk inda ya je Allah zai tsare shi wannan bi amrin yuzu hijira ila mahali da dawo saboda umarni da aka da ya da hijira zuwa gurin da shi Allah ya da shi afa bil batili shin da barna cikin ga batili banna ko kafirci wannan kuma shine batili tafakkurihim irin tunanin su da suke yi shi ma ya ci buhun abin da ya same su to yanzu in na tashi na tafi a kan hanya wani abu ya kama ni ba in hajar irin wannan tunani in hajaru in suka yi hijira min kawfin mawata ya tsoron mutuwa wa faƙadar da riziki da rashin arziki to irin wannan tunanin shi ne bilbaɗi shin da shi suke yi nuna suke imani wabi ni'imatin Allah sannan da ni'imar Allah ita ni'imar Allah ne da ya da Allah ya shirya da su ya kafa nuna suke kafircewa da shiryarwa ta Allah bitti ba ya hawa mu da bisan zuciyarsu yi tarke ma amarhum biyu wajen bari ma abin da muka murce su da shi ai la yan bari lahum zalika bai kamata gare su ba bai kamata ba wancan bai kamata gare su ba da ya riku bi kun bai dace ba kuma gaba ta Allah sannan Allah ya taƙi bi ƙarin bayani akan tura jam'u ma'alumati a jam'in abin da surar take karantarwa tun farko fi ƙaunihi da ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما جاءه عليك في جهنم مثوى للكافرين wa man azlam ai la ahadun azlam ba ɗaya wanda ya fi zalunci mimman liftara alallahi kaliban ga wanda ya kaji ƙarya ya jingina ta ga Allah bi an ya hasibu an yi an ya turka an ya kula amantu wa laifin wato mutum ya tsammanin an ya turka zai bar an ya kula ya ce amantu na imani wa laifin wato duk mutum za a ci ya yi imani ya ɗauka kuma allah ba zai jarrabe shi ba to wannan babu wanda ya fi zalunci auka zo bil haƙi ko kuma ya karyata gaskiya ai annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kitabi ko kuma littafi walam yu'min bihi bai imani da shi ba lamma ja'ahu lokacin da ya shi ya zo mashi alaita fi jana mazuwan shin ita wuta jana ba zama makoma ba ne kafi ne ga kafirai wal munafiqu wal munafiqu kafirun ashe munafiki kafiri ne to Allah dai ya kiyaye mu kuna jin wannan ba musiba ba samun munafiki ba samun munafiki wajen cikin musulmi in an ce munafiki to a cikin musulmi yake a kowane lokaci kuma to da ka Allah ya kiyaye a wannan ya tabbata cewa munafiki kafiri ne ai fi ma fi fi ma zalika ko fi ha a cikin zalika wa huwa minhum والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا بنا ودن سكا جهادي جمو في حقنا بحق أمه جهاد النبي wato suka yi jihadi irin na zuciya mutum ya daure bai sha ba bai yi zina ba bai karya ba bai ta ba duk da irin wayan nan da ya yi ƙoƙari ya yi jihadin nafsi ya kare kashi daga irin wayan nan bala'ai au bisabi ko kuma ya jihadi da takobi aubin lisani ko kuma ya jihadi da harshe irin na wa'azi da sauransu ala hasil daka gwargwadon iko wa da kuma zarafi wannan lanahadi yannahum Allah ya ce wallahi za mu shirya da wannan jihadi malamai duk sun yi magana cewa har da ashi ne neman ilimi wasu malamai sun ce wannan wallahi na jihadi dina wai da suka yi jihadi game da al'amarinmu ga haƙƙinmu shine neman ilimi wanda ya je yana neman ilimi yana yi to Allah zai taimake shi lana biyan na wasu bulana za mu shirya da su hanyoyinmu ai da ɗaruƙi sai ya hanya wadda za su tafi zuwa ga na zuwa gare mu wato mutum ya yi da ilimi dan Allah kuma Allah zai ba shi ilimi kuma har zuwa ubangiji ne قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي man amila bima adima wanda ya aiki da abin da ya sani allamahullahu ilm ilm malam yalam wanda ya kai abin da ka dan sani din to Allah ya kai kai kai aiki da shi to Allah zai sanar da shi wannan malam yalam abin da bai sani ba kun ga ashe mu ma mana da irin namu وقال عمر بن عبد العزيز عمر آه وانا شيني خمس خلفاء الراشدين مالا عمر بن عبد العزيز يتي إنما قصر إنما قصر بنا وأن تقيتا منا ني عن علم ما جهلنا دقى علم أبدا مسني وأبدا مكذب جاهلية كنشي wato mun takaita an takaita mana ilimi da wato abinda muka jahilta ta tasiru na fil amali saboda ta kai ta wajen aiki wato kai dan sanin da kai sani amma kuma sai ka zo ba kai aiki da abin da ka sani ba to wannan irin wannan shine ta tasiru na fil amali ma alimna ta kai mu ga aiki ga abin da aka sani da mu walau amai walau amilna bi ma alimna da mun yi aiki da sashen abin da muka sani muka aiki da shi la'aurat na ya ce da an gadar da mu ilmin ilmi la ta kuma bihi abadanina wanda da ko jikinmu bai iya ɗauka wannan ilimin saboda yawan shi da dai muna aiki da ilimi wanda Allah ya ba mu to da mun kuma Allah ya ilmanta da mu ga nan dai ana taka bojoji sallallahu ta'ala Allah ya ce wattaqullaha kullaha kuli tsoron Allah wa allah ta'ala ta'ala a shekara ka yi ilimi dan ilimi da Allah ya ba ka yi tsoron Allah ka yi aiki da shi to sai Allah ya san da kai kuma abinda baka sani ba wa anna Allah la ma'al muslimin lalle Allah yana tare da mutane masu ihsani ai al mu'minin al mukhlisin mu'minai masu tsarkakewa bin nasri da cin nasara wal da taimako الأمر ظاهر مقام المؤمنين إظهارا بشرف لم بين ودرجة جنسه بوجب الإحسان لأن أحكم إن الله مع المسلمين وفي أربع توكيدات كما كان في مئية الله wanda duk ya kasance yana tare da Allah haka za kuma wannan yadda mai yin ƙarfi zuciyar shi za ta natsu duniya wa ukura duniya da raira Allah ya nazar da ita duka na to sura ta kare kan shiga sabuwar sura insha Allah wannan sura ita ce sura ta rum makiya tuna a wasu cin wasan suna aya aya da suke ko kuma aya kan hamsin da tara goma kuna da shi abin da ke karantarwa huwa kashfu wato kwaranyewa a nan ba ta tilwasika bai na awalin naki wajen hada wato a wato don kula lamun cewa kwanan bai na awalin naki a halin mutane wa hada suna da kuma yadda rayuwa take wato a kuma kiya ayoyinta sittin ne ko hamsin da tara abin da ya karantarwa shine kwarin wato daure ko kullace-kullace na amincewa wato na tsakanin halayen mutane wa ahada su haya da kuma fa abubuwan da suke faruwa ga rayuwa bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim alif lam أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نعم ألف لام الله أعلم بمراد بذلك ألا شيء سن أبن بيكني لونا كالمومي ولونا حرفا غلبت الروم أهل جاي روماوا وهم أهل كتاب su ما أبو تالي كافي أصحاب الإنجيل lokacin shi ne masu kanta ne wato akarabu ilal musulmi da kun gajin da masu yin injini ne suna da littafi a hannun su ne suka kusanta wato ga musulmi a sahabar ƙur'an su musulmi kuma masu ƙur'ani lokacin wato su suna can inda suke kuma annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai musulmi masu goyon bayan annai muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma can suna da littafi da aka ba su masu yin da shi ne a galabar ha farisu farisawa su kuma suka wayan nan masu littafi walai su ahalu kitabin su farisawa ba mutanen littafi ba ne balhun majusu su majusu ne ya buduna na suna bautar wuta ne هو أقرب إلى عبدة الأوثان عبدة الأوثان سنة تتبقى كل جماعة وتبقى مكة مكة ففرها كفار مكة بذلك da aka ce wayannan سرين جاي روما rumawa sai kafiran maka suka farin ciki da wannan wa kalu bil musulmi suka ce wa musulmi na nuna galibukum kama farisu rum mu ma za mu rinjaye kamar yadda wayancan farisawa suka rinjaye rumawa na ni adinar arab wato inda aka kusan ƙasa wadda take kusa ni adinar arabi ai aka rabu arabi wato mafi kasa mafi kusa ai a rum da rumawa ila faris wato garin inda aka yi yakin ya fi kusa da rumawa zuwa wajen faris abdul jazira a jazira ne wato tudu kama a cikin teku akwai inda ake ce ma jazira shine a zaman tebiri? to a wannan ne nan ne suka yakin allati istaqati al ne. inda wani nan mayaka guda biyu suka haɗu walbadi badi bil wanda ya fara wannan yaki su ne farisawa wahum su kuma rumawa min ba'di ghalabihim bayan sun al-jahidu udifal masdar ila al ai galabati faris iyamu bayan farisawa sun rinjaye su da ya gaji na su kuma za su rinjaye wannan farisawa in ji Allah Na fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun til itnin a wasu yanki na shekaru Huwa ma bai da salasi eletris a aure ashirin. Wata shine tsakanin shekara uku, zuwa shekara tara, zuwa shekara goma. Fanta zan je shani ke tsanar su ta jira. Wacce lokacin da aka wannan? A aka ce firgida idiline za a yi gani, ko na firgida idiline? Ku ma za su koma tsara a cikin wuce faɗo. Tsefurai shawa suna cewa to aka tambayi abu sai na abubakar. cewa to yaushe ne wannan abin zai faru aka ce bin zai yi ne shi ne tsakanin shekara uku zuwa shekara tara ne su kuma suna da ayi shi ya yi tambaya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna yi ba shi wannan labari sannan kuma su suna yi suka ce a tun da haka ne fi a ne wato shekara biyar ya suka yanki shekara biyar za a dawo a yaki za a koma a yaki kuma a yanzu za a ci nasara shekara biyar ta wuce ba a yaki ba aka dawo aka ce ma sai na abubakar to gashi ai ba yi koyi ba yanzu a yasin na ƙara kasan cewa a ai zuwa shekara tara ne a saurara ke falsafar jeshani wannan mayaka guda biyu suka iska tsakalu tattara jisali a shekara ta bakwai mina ne su kayi rawa daga shekarar farko da suka hadu a wancan hanzar su farko wabo libatar rum wato rum faris sai farisawa kuma galabatar rum farisa sai rumawa suka rijayi farisa aka yaki aka ce ko musulmi sun ci nasara kenan lillahi lamu wato duka al'amar yin ga allah yake min kabin na farko ko min ba da kuma baya din ai min kabin da farko wani bata rum da aka rinjaye rumawa wani ba da bayan da kuma tura masu rumawa da suka rinjaye eh, farisa almana ana ta farisa cewa rinjayen farisa da suka yi a da farko wa galabatin rumu da kuma rinjayen da kuma ruma da suka gane da na biyu bi lillahi wannan duka da umarnin Allah ne ai ara iradati da nurin Allah ne wa yau mai jin a wannan rana da aka ce ga shi kuma rumawa sun rinjaye farisawa yau mai jabalun rumu ya farawar mummuna ya sai suna ta farin ciki sai musa murna cewa to yau ba mu ya yan mu zai ji nasara alhamdulillah bi nasrillah ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنظر الله إذا نصرت الله قريته وقد فرحوا بذلك سيبان شكي يوم وقوع يوم badar, kuma suka san da wancan ce taimako na Allah rana a kuwa badar saboda da jibril bi zalika fi saboda malaika jibril a rana badar ya sauko a wannan rana kaga musulmi dai ga farin ciki gashi kuma dai karin taimako ma farihim bi nasrihim tare da farin cikin su alal mushriki na fi akan sun ci nasara akan mushrikai yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya so وهو العزيز الله شيء Allah shine mai الله شيء rahim Allah shine mai jin kai bil mu'mina ga mu'minai to Allah ya mana gafara da dan yanzu ina dakata sai lokaci-lokaci in an dama nan gaba dole mu muna cikin wani lokaci na ƙalin tauhidi mu tuna Allah mu addu'a mu kiyaye halin da Najeriya ke ciki ko kuma halin da duniya ke ciki wannan cuta ta coronavirus ta faru ta shafi duk duniya kuma ma munan Allah ya kawo mana da sauki muna fatan ma Allah ya ƙara kawowa da sauki muna fatan ma ka ta iso wannan Allah ya tsayar da wannan cuta duk inda take can baya kuma Allah ya kawo da ita daga doron duniya baki daya muna fatar samun nasara amma mu kuma su yi mu ci tsoron Allah mu tsaya mu karkace ayyukanmu mu san ya kamata a jiya ko kuma lokacin da wani ban Allah saboda irin maganganun da muke yi ko nake yi na cewa a yi istijibari <clears throat> sai yana bani labari sha'awa ko kuma labari ko kuma jawo hankali malam ba a yi istighfari kawai ba a yi aiki da shi da ya fita su su aiki yi duk malamai na magana a yi aiki amma ba a yi ba a ce duk akwai abubuwan na ana ta yi an dai mun ya tattauna ba da shi kuma mai kyau amma dai ya fahimta na fahimta Allah ya shirya da mu gaskiyar magana idan magana ilimi da yayi to wannan mamuna akwai karfafawa a nemi ilimi din nan in ba ka yi ilimin ka yi in 'ya'yanka ba su yi su yi kai kokari ka sa ƴaƴanka makarantu na islamiyya yawancin abin da ya shafi mu rashin addini makarantun islamiyya shine su ne a ƙasa makarantun makarantun loga da ake ciki to na islamiyya da ake su ne kuma a ƙasa iyaye da kowaye ba su kula ba ba damu da makarantun islamiyya din ba in ma an damu da su sai dai yawanci a baki amma yadda ya kamata a taimaka masu abubuwan su gudana ba a yi wallahi in aka rasa addini to wallahi an yi asara kun ga dai an ce dama rayuwa ba abin nan da hiyar haiwan wato ya ce eh, wa inna lafiyar ta ko da hiyar ita ce rayuwa ta har abada amma in babu irin wannan ba ilimi to mutum bai ma sani inda ya sa gaba saboda haka za a zuwa da irin surutun da ake da zagi shugabanni da waye da ake yawancin jahilci ne to jahilcin nan kuma ya haɗu inda ya fi ƙarfi da kawai amma mun a garin ba laifi eh? ana ana ɗan samun koyan kaɗan ko eh ka tashi yaro ya tashi a tafi yawo kai kuma malam kai ma da kai girma ɗin ga shi ka san ba ka san koyi ba ka zo sallah kana yi da yadda ake yi wannan sallah ya take haka ake ce kai ta sallah amma baka karanta ba baka kokarin a karanta maka ba ya kamata malam a cire girman kai komin girman ka da ta an taso da wannan irin abin an muna buɗe makarantu a cikin zauruka na manyan mutane ana zuwa ana yi amma ba mu san yadda aka yi ba abu sai kawo mana kuma lokaci ya zama abin biya zama ne inda ya zama muna fatan Allah shi yadda mu Allah ya ba mu ilimi ne amfani duniya da lafiya